يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci na abu huraira radiyallahu an wanda ke nan sakkwato birnin shehu yau muna maraicin talata biyu ga watan ramadan shekara ta bakwai wanda ya dace da bakwai ga watan jun na shekara ta shida. mun kwana cikin suratun nahle suran zuma mai zaƙin zuma mun kwana kan aya ta casa'in da shida kuma za mu ɗora daga inda muka kwana insha Allah ta'ala tafaddal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون wannan aya matsayin ciko ce ga ayoyin da muka karanta jiya allah tabaraka ta lai maganar uhud ya magana mawasiq alƙawurra waɗanda in aka ƙulla su wajibi ne a cika to da yake mafi yawan alƙawurra maza ke ƙulla su da wa ake ƙulla ciniki galibi mazaje ne cinikin mata kalilan ne mata kam suna sana'a ba ba su yi ba don gashi nan Allah ya faɗa wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa wanda ya nuna da cewa mata suna sana'a amma a cikin gidaje a ina ake sakan ake dinka zare kaga cikin gidaje ake yi saboda asalin sana'ar mata cikin gida ne amma sana'o'i da ake kullawa duwa ke kulla su maza ke kulla su su a yan kwangila su ke ɗaura aure su ke sha'anin mulki kaga duk galibi maza ne to sai Allah ta'ala ya so ya nuna mana cewa shi fa yana ta'amuli da mu ne a matsayin mu na jinsi in adam ba a matsayin mu na mazaje ko mata yi. sai ce man amila salihan duk wanda ya aikin kwarai min zakarin aw unsa namiji ne ko mace min wato anan listighraqil jinsi ce man amila sharaɗi ce don haka man amila salihan min zakarin a unsa yana cewa duk wani namiji kowanne ne duk wata mace kowace ce in ya aikata aikin kwarai ko ta aikata aikin kwarai wa huwa mu'minun da sharaɗin ya zaina mumini falanuhiyannahu hayatan tayyiba za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi kenan babu aikin da za ka yi allah karɓe shi in babu sharaɗin imani imani shine tubalin da ake gina harsashin ayyuka a kansa duk kyawun aiki duk dacewarsa in ba a gina shi akan tsoron allah ba ya zama aikin banza shi yasa wata diya daga cikin 'ya'yan hatim abba'i wanda yake ana buga misali da shi da karinci hatim wasu ce shi ya fara hasa wuta a zamanin jahiliya san ma'anar hasa wuta da daddare ka hura wuta kofar gidanka wai da zimmar idan baki suna wucewa a cikin daji za su hangi wutar su yi tunanin su zo ba inda za su tsaya sai kofar gidanka ka samu yadda za ka waliya ba kiran jama'a suke don su karimta su ba kai yanzu da in ka gaba ko ba kofar gidanka ka ce tun bai maza ki rufe tukunya kai ya ji ƙanshin abinci ya tunana yan mashi wannan mutumin ya shahara a jahiliya da karimci ɗayansa ta zo ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce manzon Allah ko ina da damar in roƙan masa gafara ko hatim zai shiga aljanna manzon Allah ce innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din shi fa bai taɓa roƙon Allah Allah ya gafarta masa zunubin sa ranar alƙiyama yana nuna da cewa bai da imani ba mai imani da Allah bane inda mai imani da Allah ne to ayyukansa za su amfani shi amma yanzu amfanin ayyukan da ya yi shi ne gashirin muna faɗinsa kuma kowa yana son a faɗe shi bayan ya mutu da alheri annabawan allah ma suna roƙon wannan ko Waje an lili sirkin fil akhirin ya allah ka sa a faɗe ni da abin kirki in na wuce mutanen ƙwarai su rinka faɗi na da alheri kowa na son wannan to wannan shi kaɗai ya isa ya biya ka bai isa ya biya ka ba zaka duk aikin da zaka yi na kwarai idan ka yi shi Allah ne zaka samu sakamako a wurin Allah sai Allah ce man amila salihan min zakarin aw unsa duk wanda ya aiki na kwarai namiji ne ko mace wa huwa mu'minun yana mai bada gaskiya da Allah falanuhiyannahu hayatan tayyiba za mu rayar da shi rayuwa tsarkakakkiya za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi haka duk mai so rayuwa mai daɗi sai ya hana sai ya haɗa al'amarin salih ma al'iman in ba haka ba rayuwar taɓewa zai yi. wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat kenan a duniya masu imani da aikin kwarai suna rayuwa mai daɗi in alheri ne kake duk sanda kai mutane Allah zai maka in kyauta ce kake duk sanda ka bayar Allah zai baka in taimako ne duk sanda ka taimaka Allah zai taimaka maka in jin kai ne da tausayi duk sanda ka ji tausayin wani Allah zai ji tausayin ka kaga shi za ka yi rayuwa mai daɗi sannan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah ce kuma haƙiƙa wallahi muna shirin saka musu da ladarsu kuma za mu ba su abin da ya fi kyawo cikin wanda suka aikata saboda haka idan ka yi abin kwarai Allah zai zaɓi wanda ya fi ya ɗora maka a kansa bi ahsani ma kanu ya'malun da mafificin abin da suka kasance suna aikatawa ayyukanmu akwai hasanun akwai ahsan akwai mai kyau akwai mafi kyau idan allah zai baka lada zai gini akan ahsan ne ba kan hasan ko da ko kayi hasanun kayi hasan sannan sai allah ya ce fa'iza karatul qur'an فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى يعملون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم والذين هم به مشركون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم idan za ka karanta alkur'ani ya kai musulmi idan za ka karanta ƙur'ani ka yi niyya ka ɗauko fasta'iz billah ka nemi tsarin allah min shaitanir rajim daga shaidani jefaffe zahirin ayar lafazinta yana nuna idza karata in ka karanta wannan shi yasa hamza da wasu malamai makaranta suka ce isti'aza bayan gama karatu ake yinta haka idan suka zo za su fara bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ساي isti'aza bayan gama karatu wannan tasu mazaba ابن كثير يا حكاية yi hikayen ra'ayinsu ya ce amma dai shine yana nufin idza aratta alqira'a idza qara'ta alqur'ana ai idza aratta qira'at alqur'an to ina kuka samu wannan ibn kasir ya ce muna da irinsa cikin suratul ma'ida me Allah ta'ala ya ce ya ayyuhalladhina amanu idza qumtum ila salati aha faghsilu wujuhakum idan kun miƙe kun tashi zuwa sallah ku alwala shin in mun miƙe za mu sallah muke alwala ko ko kafin mu miƙe zuwa sallah za mu alwala ai idza aratta alqiyama ila salati idza aradtum alqiyama ila salati in kuna nufin tashi ku yi sallah to ku bara alwala haka daga nan zaune sai kai alwala sannan ka miƙe tsaye zuwa sallah sai suka ce to haka ne fa idza qara'ta alqur'ana ai idza aradta qira'ata alqur'ani idan kai nufin karanta Al-ƙur'ani, alqur'ani fasta'id billahi minash shaitanir rajim ka nemi tsarin Allah daga shaidan jefaffe domin shaidan kullum ka zo aikin alkhairi ka zo aikin kusanci da Allah to zai kokari ya zo kusa da kai maka waswas su kuma su hamsa sai suka ce a'a ai abin da ake nufi ka gama karatu yanzu aiki ya rage to ka nemi tsarin Allah kar ya shaidan ya hana kai aiki in kuka lura madakhilu shaitan suna da yawa hanyoyin da shaidan ke bi domin halaka dan adam suna da yawa idan ka zo qira'a zai zo ya halarto ya sama wasu wasi ya hana ma yin karatu ƙwarai idan ka zo wurin tadabburi ya ɗauke ka yi wata duniya da kai idan ka gama karatu ya janye kai hana maka aiki da karatu to saboda kowane lokaci muna neman tsarin Allah amma idan aka gama karatun Qur'ani ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim as-sunna a faɗa akwai sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ga wannan kuma na taba na taba haka ne ko ba ka me ake ta yin gama karatun qur'ani eh subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk haka na Aisha ta ce ba abin da annabi ke yi ya gama sawa'un qira'a ce wani lamari ne labari ne ko menene in ya gama shi sai ya ce subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk to kaga shi ma wannan sai ya kore maka shaidan innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu Allah ce shedan baya da ikon taba waɗanda suka yi imani baya da wata doka baya da sulta baya da iko akan waɗanda suka yi imani wa ala rabbihim yatawakkalun waɗanda kuma suna dogara ga ubangijin su shi kadai waɗanda sun mai da kayan su gaba ɗaya ga Allah to shedan baya iya isa zuwa gare su innama sultanu ala alladhina yatawallawna Allah ya ce ikon da yake da shi kawai ya tsaya ne kan waɗanda suke jibintarsa waɗanda suke ƙaunarsa wallazi na hun bihi mushrikun waɗanda kuma a dalilin sa ne suka zama mushrikai wato waɗanda ya samu sa'ar su ya ɗora su akan shirka su ne a kullum yake jujjuyawa ya ɗora su akan abin da yake so malamai sun ce lokacin da ɗan adam ya yi ƙira'a ya kori shaidan shaidan zai zura da gudu idan ya gama karatu zai sake dawo to in ya dawo mai zai ce ya ce kar yi aiki da abin da ka karanta in ka yi aiki da shi akwai wahala ba ka ganin rayuwa tana da daɗi shi kuma wannan karatu yana takura maka to ba karatun ƙur'ani kaɗai ba duk aikin alkhairi in za ka shi shaidan zai zo in yanzu kai niyyar in sadaka ce yanzu da na koma gida zan yi kokari da wani da wani da wani cikin makauta na zan masu alkhairi shi dan zai yi kokari na farko ya mantar da kai in ka tuna cikin iyawar Allah sai ya raunana maka ya raunana kai ci ah, ai ba lalle ne suna da bukata kai wani ma ba rana shi ko na gode mai ce ya ta kawo maka wasu wasi cikin aikin ka wannan shi yasa kullum muke bukatar mai ta neman tsarin Allah daga sharrin shaidan sannan sai Allah ya ce وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون أنا الله تعالى هنا مغنر تبديل ko kuma nask wato canza wani hukunci a kawo wani wata aya ta zo ta ce haka wata aya ta zo ta ce a'a a canza wancan a yi wannan shi muke kira nask mun karanta shi a suratul baqara ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha Allah ce wa idza baddalna ayatan makana aya idan muka canza wata aya muka dora ta a wurin wata muka dauki wata aya muka dora wata wallahu a'lamu bima yunazzi Allah kuma shi yafi sanin abin da yake saukarwa qalu inna ma anta muftar sai su ce kai dai mai kage ne jiya ka ce a kalli baitul maqdis yau ka dawo ka ce a kalli ka'aba addinin ka baya da tabbas yau kai nan gobe kai nan don haka inna ma anta muftar kai mai kage ne karya kake ma Allah Allah ce bal ba haka bane aksaruhum la ya'lamu da yawan su ba su da ilimi a sha akwai masu ilimin kenan ba dukkan su ne ba su da ilimi akwai da da gangan ne suke cikin su sani suke muzanta addinin musulunci suke muzanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik ga ya musu ruhul qudus ruhi mai tsarki jibril alaihi salam shi ya sauko da shi min rabbika daga wurin ubangijinka kuma bil haqqi ya zo ne da gaskiya li yuthabbita alladhina amanu don ya tabbatar da wanda suka yi imani wa hudan kuma don ya zama shari'a wa bushra don ya zama bushara lil musulmi daga musulmi Da cikin abin da kafirai ke jayya suna cewa to wai kai qur'ani nan naka a saukar ma shi gaba ɗaya mana wa qalu laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida maimakon yau kana nan gobe ka dawo nan yau ka faɗi gobe ka canza yau ka ce a yi sadaka kafin a gana da kai an jima kaɗan ka ce a bar sadakan an ɗauke yau ka ce musulmi in ya kun minkum ishiru na sabiru na ya kalibu mai atai yau ka ce ishirin ba su rinjaye ɗari biyu yanzu ka dawo ka ce al'ana kafafa Allah an kuma alima an nafi kuma bafa da in kun minkum ishiru na sabiru na iya ya kun minkum mi'atun sabiratun ya kalibu mai atai kana ta caccanzawa kai a saukan ma da littafin nan ka kam gaba daya wuta kai ta karantawa da farko har ƙarshe <coughs> Allah ya ce kazalika nusabbita bihi fu'adak mun saukar da shi a hankali a hankali daki daki domin mu tabbatar da zuciyarka yanzu misali lokacin da hadithul ifki ya faru manzo Allah sallallahu ya samu dama ko bai samu ba lokacin da munafikai suka yi wa iyalinsa kazak aka ce matarsa ta yi zina na Aisha lokacin da Allah ta'ala ya saukar da ayoyi ya wanke ta har ya kai ga cewa al-khabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun manzo Allah ya samu nasuwa kuma samu nasuwa lokacin da aka yi yakin badar Allah tabaraka wa ta'ala ya sauko da ayoyi yana faɗawa musulmi irin darussan da ke ciki su samu nasuwa samu ba lokacin da musulmi suka samu rabuwar kai yahudu suka zo suka shiga tsakaninsu aka fara rabuwa gida biyu ya lal muhajirun ya lal ansar ya lal aus ya lal aka fara ɗaukan makami Allah ta'ala ya sauko da ayoyi yace ya ayyuhal ladzina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yuruddukum ba'da imanikum kafirin وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم هذه كجا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا shi an samu natsuwa ko ba samu ba lokacin da aka yaƙi da ahzab Allah tabaraka wa ta'ala ya sauko da suratul ahzab yana faɗa musulmi darussa da ke ciki yana jinjina masu yana yaba masu yana ta minal na rijalun sadaqu ma ahadullah alai fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila shi musulmi sun samu kwanciyar hankali kawai samu to ashe da a ce qur'anin nan yana nan aje gaba ɗaya na karatu kun ga ba zai irin tasirin da yake yi ba shi yasa duniya babu wanda alkur'ani yake ba tasiri kamar sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda suka su suka karɓe shi danyensa sada yake saukowa daga wurin Allah sadda abin da yake magana akan sai yanzu yanzu nan ya gama faruwa suna ɗaya da mu da muka karanta shi bayan ya bushe bayan ya sha iska ba da an tadawalatul alsun bayan alarammomi an yi su miliyoyi barkatai duk yadda kake jin daɗin ƙur'anin nan miliyoyi sun sha ɗanɗanonsa suna suna lilo suna reto cikin dare suna karanta shi suna kuka duk aya da kake ta yau su sa'idun nusayyib sun riga ka su sa'i sun riga ka su abdullahi ibn mas'ud sun riga ka ko ba haka bane to su lokacin da qur'ani yake sauka sandan ne manzo ke ce a te a kirawo mini su in karanta musu wani ma a gabansa qur'ani yake sauka wani ma fatawa yake wa manzon Allah kawai sai ga manzon Allah wani gengidi ya kama shi sai gumi manzo Allah yana kuraya sai ce wa yas'alunaka 'anil anfal ulil anfal lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainakum wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما tambayoyinsu wa yas'alunaka ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا nisa ga tambaya ga amsa nan ta da haka babu wanda qur'ani yayi tasiri a jikinsa babu wanda ya dabbaka qur'ani kamar sabon manzo Allah saboda ni saboda sun ɗauke shi ɗanyensa lokacin da muradin Allah yake tabbata na cewa li yuthabbita bihi fuad amma su mushrikai ba su gane ko kuma da yawansu ba su gane ba sauran kuma da suka gane ba su sun su gadi sun gane allah ta'ala ya ce liyusabbita alladhina amanu kaga can a suratul furqan allah ta'ala ce kadhalika linusabbita bihi fu'adak mun saukar da qur'ani a hankali a hankali domin mu samar da tabbaci ga zuciyarka zuciyarka ta samu natsuwa amma anan sai ce liyusabbita alladhina amanu su wane ne alladhina amanu anan mu ne ƙarya kake in kace mu ne domin mu wannan hukuncin bai tabbata gare mu saboda mu mun isko shi a game haɗe su ko ya zo musu guntu guntu mushrikai sun yi jaya Allah ce haka nake bukatar sa guntu guntu haka ubangiji ya bukace shi li yusabbita alladhina amanu don ya tabbatar da zukatan mummunai su ne sabon manzo duk wanda ba sahabi ba haɗe su qur'ani ba ba ma wai a takardu a ganyayyaki a duwatsu yadda sa baki rubuta ba ka tarar da sai dai abubakar ya tara baka shi wuri guda ka tarar da sai dai usman ya sa an nemi takarda da tawada da alkalami an rubuce an kwafe an yada ba abinda za ka yi banda ka dauko ka karanta su kuma a lokacin su wata jarabawa da Allah ya yi musu wadda suke da lada mai yawa a kanta shine qur'ani ba wai bakara ta fara sauka sannan ali imran sannan nisa sannan ma'ida sannan an'am sannan araf sannan anfal sannan tauba sannan yunus sannan hud sannan yusuf sannan ra'ad sannan ibrahim sannan hijir ba haka ba su wata aya goma ta fara sauka a can ikira ce cikin su ikira ta fara sannan aka zo muddassir sannan aka zo muzammil sannan wasu ayoyi suka sauka na bakara sannan aka saukar da fatiha sannan haka kuma sai Allah ta'ala ce so yake ku yi joining tsakanin su haka walda suka rinka yi tsakanin can da can da nan haka suka hada alqur'ani ya fito mana yadda muke ganin sa kai haka kawai ka ganke kana karatu siddan ba wahala amma su suka wahala sai Allah ce li yusabbita alladhina amanu Allah ya wannan ne domin ya tabbatar da zukata wanda suka imani wa hudan wa bushra lil muslimin wannan qur'ani ya zamo shari'a ya zamo bushara ga musulmi na'am ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم نعم. إنما الذين لا يؤمنون بآيات الله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر الله يتي حقيقة منا سني قد إذا انتزو قماضي قظاهر الله التي تفيد التحقيق قد سمع الله قول التي تجادل أما إذا انتزو دا مضارئي to ga maganar in adam tana nuna yiwuwar abu ba tabbas ba amma ga maganar Allah wanda ya san future ya san yau ya san gobe ya san baɗi ya san abada abadi to shi ga maganarsa tana tabbatar da dini da haka in ka ce kad ka yana yiwa in baka kake nufi ba wai ka tabbata ka bayar amma ka ce kad a a'taitu na tabbatar da na bashi an yi an gama kad utihi zai yiwu in bashi ai wa kad la utihi amma ga maganar Allah alimu sirri wa najwa alimul ghaibi wa shahada in yace wala qad na'lamu to tufidu tahqiq wala qad na'lamu Allah ta hakika muna sane annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar su mushrikai suna cewa mutun da yake karantar da shi to wani mutun da yake karantar da shi wasu malaman tafsiri sun kawo magana batila wani zai ce malaya zaka ce magana batila zan tabbatar maka da butlaninta suka ce wai salmanul farisi ake nufi jama'a don Allah ina manzo Allah ya san Salmanul Farisi a Madina su wane ne suke karyata shi mutanen Makka to kaga kenan duk ayoyi da surorin da suka sauka Makka duk bai koyo suka Salmanul Farisi ba sai da ya zo Madina ayoyi masu wahala والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى أي معجزة سورة مكة سنهي إعجاز sun fi jazala ta larabci saboda su daman kalubale ne ga larabawa to sannan a ce wai ba farise ya zo ya karantar da manzon Allah larabcin da kowa ya kasa yin sa to su ma ba shi suka ce ba in sun ce haka sun yi wauta to wane ne suka ce wani ba ne kuma wasu sun ce makeri wasu sun ce dan kasuwa mai shago annabi sallallahu alaihi wasallam ya abota da shi don shi manzon Allah baya da kabilanci baya nuna wariyar launin fata baki ne ko kuma ba ajame bobawa ne gwari ne wanda bai ba iya hausar ta larabawa ba ka ji bahaushe wai larabcin ba hausa ne bai iya hausan larabawa ba shi bahaushe ya ɗauka yarensa kawai shi ne yare duk sauran yare gwari ne to haka balarabe ya ɗauka balarabe ya ɗauka duk wanda ba balarabe ba menene ba ajami ne to kuma allah ya sa hannu ga wannan magana ko ka yarda ko kada ka yarda da ya ce lisanun ladhi yulhiduna ilaihi a'jamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin ya nuna duk harshen da ba balarabe ba ba ajami don ka turanci bobawa ne haushe ma bobawa ne in kana son ka gane bobawa kake ka je kuwait ka yi kira ko ka je qatar ka yi kira da ka zo wurin badun sai a ga ya aza biro wai ka yi kure kai kana kuri ka fanka ba baki wala shi kuma kawai sai ya sa jan biro wai kai ba kai ba daidai ba balarabe yana da haruffan da duk duniya ko faɗe su in ba shi ba ya yi kuri da gadun da ta'un da za'un waɗannan su duk wanda ya faɗe su ba daidai ke faɗan su ba akwai masu ɗaban dama dama irin su kafun irin su zalun kafun duwa da kai in ka faɗe ta da fataha za ka iya yin daidai in ka faɗe ta da zamban za ka iya yin daidai da ka faɗe ta da kasara zai sa tambiru wai baka iya Allah ya ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyun yaren wannan da suke jingina ma wai ya karantar da annabi bobawa ne wa hadha lisanun arabiyyun mubin wannan yare ne na larabawa kuma bayyananne karara ko cikin larabcin shine kolin shine number domin larabawa suna da mataki-mataki na yare akwai yare 'yan birni akwai na 'yan ƙauye na 'yan ƙauye ɗin akwai na 'yan baiwa akwai na mawaƙa akwai masu na zube akwai bayani zube wanda suke ce ma ba kamar irin wanda kusur da sa'idatul iyadi ya zo a kasuwar baje kolin fasaha ta ukaf yana ce ayyuhan nas man ashamat wa man matafat wa kullu ma huwa atin at ليل داج ونجوم ذات أبراج ونجوم تزهر yana maganganu masu hikima ita ba waka ba magana ce zube amma ordinary dan adam bai irin ta to duk da masu fasahan waka da masu fasahan zube da ƙauyawa da 'yan birni da 'yan baiwa da 'yan basira da 'yan kowa sun taru sun kasa zuwa da irin na tsina kalkausar فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آية أكو والله سيئة القرآن معجز لي من أوله إلى آخره من ألفه إلى سينه أي سين أكر سكو يوم من الجنة والناس كو يوم أكر شنسكو من ألفه تا الحمد لله رب العالمين كو من بائه تبسم بسم الله الرحمن الرحيم ila sinihi ta min jinnati wan nas duk abin da ke cikin sa mu'jiza ne ayoyin sa mu'jiza ne surorin sa mu'jiza ne hawa da gangara sa mu'jiza ne larabcin sa mu'jiza ne kalmomin sa mu'jiza ne haruffan sa mu'jiza ne wasullan sa mu'jiza ne wuraren tsayin sa ma mu'jiza ne Allah ya ce ya za a yi ƙur'anin da yake haka a ce bobawa ne ya karantar da balarabe shi to ku je ya karantar da ku kuma inna ladhina la yu'minuna bi ayati llah la yahdihimullah Allah ce su da ba su imani da ayoyin Allah Allah baya shirye da su ne in ba haka ba hankalin kowa na gane cewa wannan Qur'ani bai yi wa bobawa ya karantar da shi sannan shi Bobawa nan da kuke faɗa fa kokari kuke ya gane maganar to ya aka har ya iya abin da ya wuce na har ya koya ma wani kuma in haka ne don mi shi ba zai zo ya yi ba don mi zai ingizo wani a cikin ku to kaga kawai abu ne na bata in Allah ya kadda basiran mutum wa man yudlilillahu fama lahu min had Allah ce wa lahum azabun alim suna da azaba mai radadi ma yaftari alkadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati Allah ka sani dai waɗanda ke kirkira ƙarya su ne wanda ba su imani da ayoyin Allah wa ulaikumul kadhibun waɗanda su ne makaryata don haka kar ka yi mamaki idan kafiri ya yi ƙarya shaida ce ta alkur'ani cewa masu kira ƙarya su ne da su iman da ayoyin Allah sai ka ce to ni ko na san musulmin da yana ƙarya sai mu ce imaninsa da ayoyin Allah shine ya rauni in ba haka ba ƙarya ba ta cikin ɗabi'un mumini an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam mumini yana zira ya ce takan ɗauro yana shan giya ya ce takan ɗauro yana ƙarya ya ce hoho bai yiwa mumini bai ƙarya za ka ta kowane hali mumini ya ƙarya sai fa inda akwai uzuri na shari'a wanda shari'a ta amince masa ya karya nan gaba za mu faɗe su sannan sai Allah ya ce man kafara billahi man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man shara walakin man shara ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك, أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم أنا على تبارك وتعالى إن أبام وني كسونا هدوني باين كسو سورة البقرة تبام سورة البقرة دائما قنا الذين آمنوا هم دائما قنا المتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب سننتظر تيما قنا الذين kafaru innal ladhina kafaru sawa'un alaihim sannan ta zo ta yi wa minan nasi wa minan man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin wato akwai wanda sun yi imani kalban wa qalaban ciki da waje su mummunai ne wannan su ne almu'minun akwai wanda sun yi imani a ciki <coughs> eh, sun yi imani wato a zuci sun yi imani a a bayyane sun yi kafirci kai a ciki sun yi kafirci a waje su ne kafirai wato kafiri kuma ya bayyana kafirci a ciki kafiri a waje kafiri ko ba ka ba kashi nawa kenan sana ko da sun yi kafirci a zuci amma sun bayyana da musulunci a fili su ne waɗanne su ne munafukai to ashe akwai kashi na hudu su ne allah ya kawo mana sai ce man kafara billahi duk wanda ya kafirce ma Allah min ba'd imanihi bayan da ya bada gaskiya wato yayi imani ya dawo ya kafirta Allah ce illa man ukriha sai fa wanda tilasta shi aka yi wa qalbuhu mutma'innun bil iman amma zuciyarsa tana nan cike da imani ta natsu da shi walakin man sharha bil kufri sadra anan dai ana magana ne wanda zuciyarsa ta natsu da kafirci kirjinsa ya bude ya ji daɗin yin kafirci fa alaihim ghadabun min Allah waɗannan suna da fushi daga Allah walahum azabun azim suna da azaba wadda ababba kina ana Allah ta'ala yana magana man ukriha fa nataqa bil kufri wa qalbuhu mutma'innun bil iman abin da ya faru kenan ga Ammar ibn Yasir a zuci mumini ne amma a zahiri bai iya daukar azaba don haka da aka ce masa ukfur billah sai ya ce kafara billah da aka ce ya bi iyayen gijin da suke bauta ya bi gumaka sai ya bi gumaka da aka ce ka zagi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya zage shi amma a zuci yana jin zafin abin da yake yi yana bakin ciki iyaka bai iya daukar wannan azabar da za a kashe shi don yana kallo aka kashe mahaifiyarsa yana kallo aka kashe mahaifinsa yana kallo ana azabta manyan mummuna irin su bilal suna ce mishi ukfur billah yana ahad ahad ahad ahad shi bilal yana da karfin imanin da yake daurewa ko da an tilasta shi su sumayya suna da karfin da suke daurewa su zinnira suna da wannan imanin amma shi ammar ya gaba ya iya da aka ce ya faɗi kafin kafirci sai ya faɗa a tsorace a firgice ya zo ya jefa kansa cikin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce mi a tafi da kai ya ce shar sharri ke tafi da ni ya rasulullah ya ce me yake faruwa ya ce Allah kaji kaji kaji abin da aka yi ya ce ya kake jin zuciyarka ya ce mutmainnin bil iman ba abin da ke cikin zuciya ta sai iman kafin ammar ya kawo kansa an zo an faɗa manzo Allah ka ce wallahi ammar ya kafirta manzo Allah ce wallahi ƙarya ne inna ammaran muli'a imanan min qadamihi ila mushashi yace ammaru cike ki da imani tun daga sa har zuwa madigar kansa cike ki da imani bai da za a yi kafirta to da ammaru ya zo sai tabbatar da gaskiyar wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaifa tajidu qalbak sai ce mutma'innan bil iman sai manzo Allah ce fa in adu fa'ud ko gobe suka tare ka suka ce ka zage ni na mai izini ka in sun ce ka yi gumaka ka yi sai Allah ya gaskatar da wannan bayani na manzo Allah ya ce man kafara billahi duk wanda ya kafirci da Allah min ba da imani bayan imanin sa illa man ukriha sai irin su amma waɗanda tilasta su aka yi wa qalbuhu mutma'innun bil iman zuciyarsa tana nan cike da nutsuwa da imani walakin man sharaha bil kufri sadra amma ana maganar wanda yake zuciyarsa kirjinsa ya bude ya karbi kafirci fa alaihim ghadabun min Allah wa innan suna da fushi daga Allah walahum azabun azimun suna da azaba wanda abbabba wannan ya nuna kenan idan kana da rauni babu laifi ka dauki rahusa taqiya in za a kashe ka rahusa ce ita ce taqiyar mummunai wannan ba irin taƙiyar 'yan shi'a ba su 'yan shi'a kowane hali za su yi taƙiya a kasuwa in ya gama da kakwa gaisa za ka ce ya gida ya ce lafiya lau duk abin da za ka tabbaye shi zai gaya maka me zai gaya maka ƙarya saboda kawai yana so kar ka fahimci aƙidarsa so su taƙiyar su ta ƙarya ce amma wannan taƙiya tana nuni ga wanda za a kashe kamar da aka yi amma ko ita wasu sun yi haƙuri an kashe su kuma allah ya yabe su akwai labarin sahabin da sayyidi umar a zamanin khalifancin sai tura shi yaƙi ibn hisham ya kawo shi sira ibn kasir ma ya kawo shi abdullahi ibn huzafa abdullahi ibn huzafa ya je da tawaga ta sahabbai wurin yaƙi a ƙasar Rome bisa tsautsayi gurup ɗinsu sai aka kama su sarkin roma ya tattauna da shi ya ji irin karfin imanin da yake da shi saboda ya masa barazana sai sa aka kamo wasu fursunoni guda biyu ya ce a tafasa ruwan zafi aka hasa wuta aka ɗora diro ruwan zafi na zaɓaɓɓaka aka ya ce a ɗauko ɗaya fursunan nan a tuɓe shi a kaɗa shi aka sa rufi aka rufe aka yi masa da tsaye bayan ya gama mulmulansa ya mutu ya ce a cire shi ya ce ma abdullahi bin huzafa kana so irin wannan azaba ya yi murmushi ya ce a dalilin min ya ce ko ka bar addinin muhammad ka shigo addini na ko kuma in yi maka yadda na yi ma wannan sai murmushi ya ce to ai rayuwar guda ɗaya ce gare ni ya yi tsabanin zai firgita sai sa aka kama na biyu ya masa haka ne sannan sai ya ce masa to yanzu kam bismillah ka koma kirista ka bar musulunci in ba haka ba ka san goronka sai abdullahi bin huzafa ya fashe da kuka arne ya ji daɗi ya ɗauka cewa yanzu ya razana shi sai ce to a rufe diro yaya ina labari sai ce aini na yi kuka ne saboda rayuwa guda allah ya wani na yi fatar a ce allah ya mun rai ɗari ka rinka kamo ni guda guda kowace ne kana kashe ta irin wannan kisa bi kulli thiqa confidently ƙarshe da arni ya lura lalle bai iya girgiza shi sai ce to zan maka afuwa amma da sharaɗi guda ya ce mai sharaɗi ya ce ka zo ka sumanci ƙafa guna wai an yayi an masa wulakanci ke ya ce to in na haka ka sake ni haka kai ka kai kaina ya ce in ka sake ni za ka suke duk sauran fursunoni musulmi sai ce eh duk zan sake su sai ya je sumbaci kan sarkin roma aka sake shi duk aka sake fursunonin musulmi da suka dawo madina kafin su iso labari ya iso sai aka fara tsegumi abdullahi ibn huzafa ya yi raki don haka sarkin musulmi umar ya kulla hudu ya ce a kira mutane ya zo masallaci ya kira abdullahi ibn huzafa da tawagarsa ya ce ka ba mu labarin yadda aka yi abdullahi ibn huzafa ya ba shi labari tiryan tiryan duk yadda aka yi sai da ya kare sai ya tashi sai sun bincika abdullahi ibn huzafa ya ce haƙƙun ala kulli muslimin an yi kabbila rasa abdullahi ibn huzafa alhaki ne kowane musulmi sai ya zo ya sumbanci kan abdullahi ibn huzafa saboda mi saboda ba kansa yayi mai yaki ba al'umma yayi mai yaki inda sarki ya ce kai kadai zai ce wallahi sai dai ka kashe ba zai to kaga kenan ya halalta ga mumine ya karbi rahusa amma in yana da karfin imani a kashe shi akan imaninsa babu laifi zai yi shahada man qutila duna dinihi fa huwa shahid in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fa alaihim ghadabun min Allah waɗanda suka yi ridda fushin Allah ya tabbata akan su walahum azabun azim suna da azaba babba wadda ta kai matuƙa ga tsanani zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya ala al-akhirah Allah ya ce wannan yana faruwa ne saboda su masu yin ridda sun fifitar da rayuwar duniya akan ta lahira wa anna Allah la yahdi al kafirin kuma Allah baya shirye da mutane kafirai ma'ana idan ka zaɓi kafirci Allah zai barka da abinka amma idan ka yi kafirci don fahimta ka ɗauka ne addinin kwarai to wata rana Allah zai shirya da kai ula'ika alladhina taba Allahu ala qulubihim waɗannan sune waɗanda Allah ya toshe zukatansu wa sam'ihim ya toshe jinsu wa absarhum ya toshe ganinsu don haka zukatansu ba su iya jin daɗin addini kunnuwansu ba su iya saurarin gaskiya su ji daɗi ganinsu baya iya kallon alheri ya ji daɗi mutum ya hattara yau da gobe zunubi da kai ka wannan matsayi ka zama da an fara tilawa ka ji kana jin wani tashin hankali da an fara wa'azi ka ji kamar ka kashe tashar talabijin ko rediyo ba abin da kake so sai shirme to wannan wani labul ne na wato istila'in shaidan wanda Allah zai sa zuciyarka ta yi tsaf kamar da wata ayar faɗa kan labal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun Allah kai mana kariya wa ulaika humul ghafilun Allah ce wannan sune rafkanannu don haka rashin ambaton Allah rafkana daga zikiri rashin yawan karatun qur'ani rashin yawan salati da tasbihi da hailala da istighfari wai da suke sa mutum ya cimma wancan matsayi la jaram annahum fil akhirati hum Allah ce babu makawa babu kokonto ranar alkiyama su da wanda suka yi hasara su yi hasarar kawunansu su yi hasarar dukiyarsu su yi hasarar iyalansu sun fada a cikin mummunar azaba ya Allah kai mana tsari kai mana kare summa inna rabbaka ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ثم إن ربك سننك سني هيك وبنجنك لغفور رحيم ما يكافر أني ما يجنكيني إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ما يكافر أني ما يجنكيني lillazina hajaru min ba'di ma fitin ga waɗanda suka yi gudun hijira bayan an fitine su kun ga Allah ta'ala yayi maganan waɗanda ake tilastawa sai sun faɗi kalmar kafirci kenan a ciki mun fahimci kuma akwai labarin waɗanda an yi an yi sun ki kafirta har aka kashe su sada a ciki zamu fahimci waɗanda an yi an yi ƙarshe dole suka gudu suka bar makka suka tafi habasha suka sake dawowa suka sake gudu suka koma habasha aka sake dawowa suka gudu suka tafi madina allah ce to waɗannan da suka yi gudun hijira bayan an fitino su sun majahadu sannan suka zo suka yi jihadi bayan da suka tai madina kuma mushrikai ba su bar su ba sun masu bita da kulli suka bi su har madina suka yaƙi da su misali yaƙin uhud har cikin madina ka isko su suka yi ganuwa suka hana a shiga da shawaran salman al-faris da suka yi yaƙi wa sabaru sannan suka yi haƙuri allah ce inna rabbaka min ba'di ala ghafurur rahim hakika ka mai gafara ne mai jinƙayi ne bayan waɗannan abubuwa da suka faru gare su saboda haka a nan wannan aya tana bushara ne ga jinsi guda na mutane jinsi guda na sahabbai su ne mutanen makka waɗanda suka hijira wannan aya ba ta da alaka da 'yan madina ba ta da alaka da 'yan sokoto ba ta da alaka da 'yan maroko babu ruwanta da kowa 'yan makka kadai waɗanda suka yi hijira suka bi manzon da haka kana so ɗan shi'a ko baka so da abubakar da umar da usman da aliyu take sannan da waɗanda suka shiga sauransu su ne allabina hajaru min ba'di ma futinu sun majahadu wa sabar sun yi hijira bayan an fitine su sai dai abubakar sai da ya kaima an yi tsammanin ma ya mutu ƙabilansu ta yanke hukunci cewa gobe ɗaukar fansa za mu yi sannan tsakiyar dare allah ya tayar shi yana tashi ya ce ina manzon allah mahaifiyarsa ta ce yana nan lafiya ya ce wallahi ba ni shan ruwa ba ni cin abinci ba ni shan shakar iska sai na ga manzon allah ta ce to ya zan yi ya ce ki je wurin fatima bintul khattab yar uwar umar lokacin umar bai musulunta ki je ki tambaye ta to ita mahaifiyar abubakar lokacin mushrika ce haka da ta zo ta tambayi fatima fatima sai ta ji tsoro kar ta faɗa mata sai ta ce ina ɗan naki yake ta ce yana gida ta ce mu je in same shi suka je ganta ce ya fatima aina rasulullah sai ta ce hadhihi ummuk ga mahaifiyarka tana ji kar in faɗa mata ta je ta tona asiri ku duba irin halin da manzo Allah ke ciki a wannan lokaci ya ce karki damu da ita faɗa mu sannan ta faɗa haka suka kama ta da mahaifiyarsa da fatima bin khattab suka yi suka ɗora shi akan kafaɗinsu ƙafafunsa suna ja ga ƙasa sai da aka yi shi gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda manzo Allah yake ɓuya sun fitinu sun wahala gashi mai kuɗi gashi dattijo gashi malami gashi mai daraja dan majalisa zartawa ne kafin bayyanar musulunci su goma ne 'yan majalisa masu magana da yawun ƙurashawa amma ga shi yau an azabta shi to allah ta'ala ya ce bayan an fitilinsu sun yi jihadi sun yi haƙuri to allah mai gafara ne mai jin ƙai gare su laka wannan aya bushara ce ga muhajirai allah ce yau mata a kullu nafsin tujadilu an nafsiha zan musu gafara zan musu jin ƙai ranar da kowace kowane mai rai zai zo yana jayayya game da kansa yau ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsi ranar alkiyama kowane mai rai yana kokarin yayi ma kansa lauyayi baya yi ma wani baka in ka ga mahaifinka ne masa azaba baka kokarin kare shi ko ka ka masa hujja in ka ga matarka an an sa mata inkwa da sarka an ja ta za a je wuta baka kokarin kare ta kowa kansa yake yi yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummihi وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يكون الله ce a ran nan ne zan gafarta ma muhajirai in yi rahama garisu. su haka muhajirai ba su da matsala a wannan Allah ka sama in wasu wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat a wannan rana za a cika ma kowane mai rai abin da ya aikata don haka kowa zai zo da ƙwaryarsa a zuba masa aikinsa in ka zo da zuma ka sha zuma in ka zo da kwatami in ka zo da ruwa mai ɗoyi kuma naka ne wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun Allah ce ba za a zalunce su ba don haka duk wanda ya alkhairi ai alkhairi zai gani fal yawma la tuzlamu nafsun shay'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malu Allah ta'ala ma cewa wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibi wa daraba Allahu وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بعنهم الله فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فكذبوه فأخذهم wa daraba Allahu masalan qarya Allah ya buga misalin wani babban birni da yawan malaman tarihi sun ce wannan birni makka ake nufi saboda hawa da gangara ayar yana nuna haka amma ibn kasir ya kawo tarwaya mai nuna cewa madina ake nufi amma wannan magana ita ce mafi karfi وضرب masalan karya قرية كانت آمنة Allah ya buga misalin wani birni wanda mazaunansa sun kasance cikin kwanciyar hankali mutma'inna sun zamo cikin natsuwa ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan arzikinsu yana zo masu wato mai yawa ta ko'ina daga kowane bagire saboda addu'ar annabi ibrahim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baytika al-muharram gari ne inda ba tsire ba itatuwa shi yasa ba inuwa ba a noma duwatsu ne kawai wa yas'alunaka anil jibal amma Allah ta'ala ya hore musu babu abinci na duniya wanda ba su duk abin da yake rani a wata ƙasa a bakka damana yake kaga mu yanzu a nan akwai kai 'ya'yan itacen da yanzu maganar da nake babu su dunya ta bayyana ga wasafa taurafa duk lokacin su bai kaɗe fa duk lokacin su bai ba so akwai lokacin da in ka tambaya ka ce ina ka sai ce baka da hankali ne ai ba lokacin samun sa bane yanzu akwai lokacin gwadda akwai na abarba akwai na mango ko to su makka kowane lokaci kaka ce idan apple din america ya kare a kawo na australia in ya kare a kawo na morocco in ya kare a kawo na kamaru in ya kare a ɗebo na waccan ƙasa haka tsada wannan amma irin waccan tasu mai daɗi da ke ce mai inabi inabi wannan babu sanda yake tsinkewa a makka kuma inabin da za a tare ka abuja a ce maka dubu biyar in ka siyan shi a saudiya ya kashe kama naira ɗari hudu ko ɗari biyar ɗari biyar ko ya kasa ke na riyal yanzu da yake riyal da tsada na riyal biyar kaga naira ɗari hudu da hamsin ke to na riyal biyar sai ka zo da kai da iyalin ka wannan da za a tare ka abuja a ce dubu biyar munan bai ko cika kawa gare mu mu da muke babban birni eh. a kun sani ai mu ne babban birni ai to allah ta'ala ya ce wannan alƙarya tana cikin natsuwa ga aminci duk duniya ana cikin tashi hankali a wancan lokaci babu inda ba a fashe da makami ban da makka duk kabilar da ta ga ta yi karfi abu na farko da za ta fara tunani wace kabila ce mai rauni mu je mu kai musu mamaya mu halaka su mu ɗebo dukiya mu kwaso mata mu kwaso yara mu kashe mazaje a lokacin kabilar da ba ta iya zaluntar kowa abin kunya ke abin faɗe da za a yi waka yi mata zambo qubayyilatun la yaqdiruna bi dhimmatin wala wala yazlimuna an-nas habbata khardali kai kai da ka fito daga wata yar guntuwar kabila wadda ba su iya alƙawari su saba don ba su isa ba wala yazlimuna an-nasa habbata kardani wanda ba su iya zalunta kowa kaiwa kake to a lokacin in shugaban kabila ya kira kowa amsa kawai zai ba a tambaya la yas'aluna akhahum hina yandubuhum fi an-na'ibati ala ma qala burhana idan shugaban kabila ya kira ya ce hayya ku hito za mu yaki kabilar kaza ba wanda ke taron kai me suka yi ne kawai dai kabila za ta yaki kabila za ta yaki wa ma ana illa min gaziyata in gawat gawaitu wa in tarshud gaziyatu arshudi in sun yi abin kwarai kabila ne zai yi abin kwarai tare in sun lalace duk mu taru a lalace wannan shine mantakin jahiliya in sur akaka zaliman aw mazluman dan uwanka ko yayi fashi ko an yi masa fashi ka dai taimake shi to suna haka Allah ta'ala ya keɓe maka ya zan ita ba a komai na tashi hankali a cikinta mutum zai gamu da wanda ya kashe mahaifinsa amma ba zai taɓa shi saboda aminci ɗakin allah ne ko a wancan lokaci suna zuwa su girmama shi da haka duk wanda ya zo makka ya je tudun mun tsira ba a taɓa shi allah ce amma suna haka fa kafarat bi an umillah sai suka kafirce mani imomin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da gaskiya suka kore shi fa azaqa allahu libas al-ju'i wal khawf sai allah ya dandana masu tufan yunwa da tsoro dubi hikimar qur'ani anan sai amfani da kalmomi biyu tufa ɗanɗanar su ake yi amma ana so ka fahimci cewa yunwa da tsoro sun kai ma sun lullube su ta ko'ina sun masu sutura sannan ɗanɗanar su suke har a cikin jikinsu bi ma kanu yasna'un saboda abinda suka kasance suna aikatawa wala ja'ahum rasulun minhu Allah ce abin da ya faru shine manzo ya zo masu daga cikinsu su shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakazzabuhu sai suka karya tashi fa akhadhahumul azabu sai azaba ta rike su ma'ana Allah ya turo musu azaba wanda ta rike su ko muzalimuna sai da suka yi alhalin suna wanda suka yi zalunci lokacin da wannan abin ya faru bayan da suka kuntata ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yakin Uhud sai Allah ta'ala ya saukar musu da yunwa da fari da talauci da bala'i ga su da gari ne mai tsananin zafi abinci ya yi karanci ga zafi ya hana tafiya domin a yi fatauci suka yi ta mutuwa 'ya'yansu suka yi ta shan wahala sai suka yi kungiya suka yi suka je a je wurin muhammadu duk aikin ne wannan yi muna addu'a ya roƙan muna Allah Allah ya kura yi muna wannan bala'i to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zuwa aka ce masa kai ɗan girma ne kai irin albarka ne Bakin ka da kwarai ne in ka faɗa allah ba zai musanya maka ba to kun san da aka dami ba za ku bi shi ba suka ɗora shi sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina rahufur rahim mutum ne mai jin kai mai tausayinsa lil alamin ne rahmatan lil alamin sai ce allah ka kura yi musu bala'i shikenan kafin je kafin da aka aiko su koma labari ya fara isowa cewa an yi ruwa makka ta yi sauki komai ya koma daidai awakinsu da suke kiwo sun fidda nono an samu madara arziki ya samu to amma duk da haka ba su yi imani ba za mu cimma wannan bayani a nan gaba amma a yau a nan ya kamata mu kwana abinda muka faɗa bisa ga sawa ba Allah ya ba mu ladarsa idan mai kuskure ko ɗin harshe Allah ya mana afuwa ya mana gafara ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا انك عفو كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تكون به اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا وابقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنه هي دارنا ولا تسلط علينا لذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين ya Allah shugabanmu da baya da lafiya Allah ka bashi lafiya Allah ka dawo da shi a cikin mu cikin aminci Allah ka aminta da shi a can inda yake ka amintar da shi idan ya dawo ka amintar da wannan ƙasa ka amintar da jagororinta ka tsura su bisa ga sawaba ka kare su daga sharrin shaidan ka kare mu daga musibbu da bala'o'i da fitinu masu yawatawa cikin duniya ka ba mu albarka wannan shekara ka ba mu albarka wannan wata ka ba mu albarka azumi ka karbi ibadunmu ka samu gama lafiya ka shirya da mu da zuri'anmu wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik